Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da watan kunanan lahiya da wannan yammacin Laraba goma sha bakwai ga watan Agusta. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da Da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Jamila Kabiru Fagi. Usman Ahmad Kabara. Tare da Halima Jumrau. A zauren matasa na shirin nan na yau da gobe shirin matasa, wakilan makiyaya da manoma da mata da matasan kasar jamhuriyar Nijar sun faɗa wa gwamnatin Nijar yadda suke so ta sarrafa ayyuka da dubban ɗaruruwan miliyoyin sefa ɗin da ta samu tallafi daga hukumar MCC ta nan Amurka. a ƙarashe muhawar da suka yi sun ƙara jaddadawa gwamnatin Nijar wasu ɗabi'unta da dole ne ta canza su. mu rage kawo a wasu abubuwa daga mm. waje mm-hmm. Ko wace shekara miliyar 25 mu sai garin madara dole ne sai an waye ma mata kai matasa sun yi son sana'a kwaya matasa na son take yanke To a daidai lokacin da 'yan kasar Nijar ke cikin jin daɗin labarin samun waɗannan maƙudan kuɗaɗe waɗanda har da mata na da babban kaso a ciki sai kuma ga wani labarin ɓacin rai na halin ha'ula inda matan Nijar ke ciki a ƙasar Saudiya. To yaya ma aka yi ne har matan nan na ƙasar Nijar suka samu kansu a Saudiya? Da hannun gwamnati wasu mutane suna kwatanta ma mata su kawo takardunsu a kai su ƙasar Makka ƙasar Saudiya su su yi ayyuka ba cikin garin ya mai kaɗai ba har cikin shahohi na ƙasa duka. Za ku ji yadda ɗaya daga cikin matan na ƙasar Nijar a Saudiya cikin kuka take bayani da bakinta. Nasiru Sido, shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙasar Nijar baki ɗaya, shi ma ya yi bayani kan halin da matan suke ciki a ƙasar Saudiya. Ɗan iya ma yau labarin shi akan matan ne na ƙasar Nijar da suke Saudiya. Da ma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin Facebook da kuma Twitter. Ku dai mu kawai a cikin shirin yau da gobe. To da farko a zauren matasa ga karashin muhawara daga VOA Africa mai wadda Yusuf Abdullahi ya jagoranta akan ayyukan da makiyaya da manoma da matasa da mata ke son ganin gwamnatin Nijar ta yi musu da dubban ɗaruruwan miliyoyin sefa da hukumar MCC ta Amurka ta bayar domin su. Almasir, shin ta wace hanya kake ganin su waɗannan mazauna karkara za su iya su sayar da abubuwan da suke sarrafawa. mu abin da muka so kuma zan bisa gare shi yi zamanto 'yan karkara manoma da maka kamar sun sake rayuwarsu minin rasu yau masara madara da wasu wasu abinci abinci da yawa daga kasashen waje suka zuwa daga nan ga benin masara burkina masara madara daga kasashen waje a alhali muna da dabba muna da wurare-wurare na bunƙasa noma mm-hmm. kenan wannan mcc ya zai kamuna magance wannan matsala ya zamanto mun rage kawo a wasu abubuwa daga daga waje mm-hmm. Mm-hmm. kuma mun cikin ƙasa mutane mu masu kiyo da noma kayan su suna kai su ƙasashen waje su samu plivali kamar su samu albarkacin abu paske ƙasa ƙasa an ba ta exportation ba ta kai ta waje tana da tana dawowa kenan hali tana cikin matsala yau wannan mcc kenan ya zai bunƙasa mana karkara kin tare da ƙayan karkara da ra'ayinsu kuma da ra'ayinsu da manoma da ra'ayinsu kuma mu rage eh, importation importation na wasu abubuwa fuska kasa tanko a ce abinci da zaka ci ba kai ka kai shi ba cikin ƙasa ka ba kenan har yanzu akwai matsala Akwai matsala, bala na gode almasir amadu Ni za ku yi na ganin cewa kun sa ido kudaden da aka ce an keɓe a bangaren kiyo ɗin kudaden su shiga bangaren eh, na kiyo to shi ne ai eh, na malam bahari ne ya ce ba garan garan ba mm-hmm. ka san wannan yanzu irin wannan matsala ta zama rigar zamani mm-hmm. duk kasashen eh, bakaken mutane yanzu akwai wuya a ce ga kudade da an keɓe a yi aiki kaza kuma waɗannan kudade a yi shi a yi aikin bisa ka'ida ko bisa wannan ba ya karamin matsala ce ba amma yanzu na da magara ne ke kan mage ta waye wannan eh, takardu don shi ne su amerikan tun ana tsara wannan aiki tare da mu aka tahiyar da wannan aiki kenan gaskiya wannan takardu mun san abin da sun ka kumsa ciki mun san abubuwa mu ma mun ba da namu nazari namu lisahi namu menene ciki misali ga wannan lokaci mun kai koke tun lokacin an ka rubuta ciki kana gani yanzu ko wace shekara sai mun hidda tsaban kuɗi miliyar 25 mu sai nono kasashen waje wanga nono na garin madara wannan shi ba kunya ba ne muna da saniya ɗaya biyu har miliyon 37 bisa shi dabbobi har miliyon arba'in a kida ɗaya biyu kuma a ci a nono wani wuri muka mu ɗauki waɗanda kuɗi mu je waje alhali ko kaga yanzu ba ga dama na muke ba mm. yanzu duk inda ka biya cikin Niger in ma nono na wanka na ka kaso kana samu misali in ka ta yanzu azawakin nan duka dole sai ba su san wanda za su yi da shi ba su inda suka sarrafa shi babu inda aka yi ajiya dole sai an zudda to kai kana da abun ga wani lokaci cikin wata shidda cikin wata shidda Nijar ko wani irin nono ka kaso kana iya samu kenan cikin wata shida ga nono nan a zube ana an da shi banza sai kuma a shiga cikin wani lokaci cikin wata shida sai a yi ta saye na fudur babu kuma an shiga saye ba a yi ɗan nazari kaɗan a ce wanga lokaci wanga nono da muka samu da yawa mu sarrafa shi in wancan lokaci ya shigo mu yi unhani da shi kenan yanzu mun yi shekara na ya gagara kenan duk cikin azawa na inda adda nono da yawa haka in an yi irin waɗannan ah, ɗakunan nan na nono in an tarda inda duk aka kai kamar litir dubu kaza a sa mota ta kewaya ta kwaso duka a kawo ne mai a shi hide kuma nan a sarrafa shi a yi ta gari da shi ba an ciwo kan wannan matsala ba ta wuce hanya kike ganin su mata na karkara za su ci moriyar waɗannan kuɗaɗen wanda kanshi bai waye ba an ka zo an ka bashi abu in ɗauki wani example kaɗan ban so in kira ko wani gwamnati ya zo ya ɗauki shanu ya ta bada ya ba mata shanu ga alhali ko inda an ka ɗauko su cikin ran cikin nan ko ƙaya ta soke su sai an yi musu allura matan nan ba su gane da wannan ba an ka zo an ka ba su shanu nan lalle don su tsaya ga kanun su su bunƙasa tattalin arziki ya bunƙasa har cikin karkara an kai musu me kun ga tuntun da ba san yadda suka kama suka tallaye tattalin shanun nan sai an ka tashi an ka waye gari sai abin ya zan banza kuma da ba su samu foro su san in sun maido kuɗin nan ana iya juya da su a ba waɗansu sai sun sai an ka waye gari kowace an ka tambaya shekara biyar kuma an ka ce mata saniya ɗari biyu da hamsin a shekara biyar kuma shanu ne lalle shanu ne na kirki me abin entretien kinsu na adda wuya to ka ganda ba a hore musu ka bisa entretien kinna ba a kwatanta musu zancen bon governance da wani AGR activité génératrice de revenu mm. wanda suka tattalin arziki ya za su yi su samu riba su koma riba na su yi aiki da ita har su waye kai sun tsaya ga kansu sun zama su arzikin kansu sai an ka waye gari yanzu wanda an ka tambayo bashi sai ya ce ai ba na wani abu ba na uban wannan ba na gwamnati na sun ci a zo a yi musu abin da aka yi musu sai yanzu batun shanu dole ne an kabar zancen to ya kasa za ta bunƙasa in mutane ilimin su bai waye ba dole ne sai an waye ma mata kai an waye mata kai su zan incin su in sun san incin su wanka kuɗi da an ka ce na mata ne lalle zai zai unhwanin matan karkara da matan birni alkabir a daidai lokacin da kake ba da shawarar cewa mm-hmm. kamata yi a ba da karfi ga abin da ya shafi horar da matasa mm-hmm. ana ganin cewa mm-hmm. akwai wata matsala da matasa suke fama da ita ita ce cewa take yanke a ce sun samu biyan bukata abin da ake faɗi gaskiya ce misali zan baka jiha agadas in ka ɗauka matasa yau matasa sun yi son sana'a kwaya kuma matasan agadas kashi yawanci suna da bindigogi ba su son yau ka zo da wani abu ka tsaya kana musu wani dogon zance ba su da wannan lokacin in ba abu na take yanke da za su ba kuɗi ba in ka ɗauki jahohi da yawa da ba sai na zana su duk gaba ɗaya ba gaskiya ce matasa na son take yanke misali zan baka a nan ya mai ma in ka ɗauki su waɗannan matasa maza da mata maza da mata waɗanda ke hutowa ƙauyuka su zo nan suna nema su yi aiki na gidaje-gidaje za ka ga sun yi ido ne yanzu abun nasu ya wuce gona da iri ma in ka ɗauki su masu tuwon ne da sun zo in ka ce ka ɗauke su aiki abin da ke bakin su na harko jika ashirin zan mil za a biya su kenan kaga neman sauki ne suke so to wannan matsaloli ne na gaske da shi wannan ba waye kai bane ka san cikin ƙasa akwai fanni iri-iri akwai abin da ana zuwa a sannu akwai kuma abin da dole sai an ɗauki sanda mm. yanzu ita ƙasar Nijar mine ne zai sa ta bunƙasa sai an yi horo na kwarai sai an ɗauki sanda an buga sanda domin girmama duk abin da aka tsara na tsari na ƙa'ida yanzu ita gwamnati ita ce ya kamata ta ɗauki sanda misali zan bada ita ƙasa in ka bada horo ƙasa kuɗi cikin fannin noma da kiwo hmm. ka bada horo akwai ilimi an yi noma an yi kiwo menene ya kamata a buɗe kamfanunnuka kamar yadda wannan ya bada na sarrafa abubuwa iri-iri kamfanunnuka na ilimin kimiyya hmm. duk ƙasashen duniya cana ne amurka ne turai ne duk da suka ci gaba sai da aka sa ƙarhi cikin ilimi cikin noma cikin kiwo sannan aka buɗe kamfanunnuka wanda ke sa ƙasa ta ci gaba kamar yadda muka gaya muku a baya wasu matan Nijar na cikin wani hali a ƙasar saudiya yanzu haka wuya ta yi wuya sun fara tura saƙonnin muryoyinsu zuwa gida Nijar don a san yadda za a yi a taimake su ga ɗaya daga cikinsu cikin kuka ni dai wallahi ina jiran ku yan uwana don allah ina jiran amma a sayar da za a yi wallahi in ba haka ba in masu na suka sani cikin rayu in suka sani kamar ni ce gaya muku rayuwa da na ce to wallahi na shiga uku zama kamun an samu wanda zai ede ina wallahi na nuna kamun in samu wanda zai ede ina wallahi na nuna kawai kusan da za a yi da ni amma haddan ku suka sani kai tsaye ba ga tafiya ta taso ba kama a ce gobe ko jibi ko kaza ko a ce rana kaza zan ta to wallahi na gana kuri ne na zama wallahi bakin cikin da halin da nake ciki ya fi mini na yanzu da nake ciki can sun yi fuyen gina sun shiga laki su ga wayata kuma suka ga wayata suka amshe ta na shiga uku ba zan samu kara labarin kowa ba kawai a ce da za a yi wallahi in suka san ina rawaya ma matsala ce za su aiki sai suka yi shiga uku kwata-kwata ba ni da labarin kowa kuwa bai da labari na To game da wa'annan mata 'yan ƙasar Nijar a Saudiya, Halima ta tattauna da Nasiru saidu shugaban ƙungiyar muryar talaka a ƙasar Nijar baki ɗaya, wanda ke gwagwarmaya na taimaka waɗannan 'yan mata. Ya fara ne da bayanin dalilin kafa ƙungiyar tasu da manufofinta da kuma irin ayyukan da ƙungiyar take yi wa al'umma. Yau dai da shekara bakwai da muka kafa wannan ƙungiya da muryar talaka, mun lura da cewa talakawa suna fuskantar matsaloli da yawa cikin ƙasa. dangance da fahimtar ni a 'yancinsu ni a abubuwa wanda ya kamata a ce su kan kansu sun yi domin ƙasa ta samu ta ci gaba. To, muna muka kawo wannan kungiya domin mu taimaka musu kansu ya waye ga irin rayuwa ta zaman duniya na yau su fahimci 'yancinsu su fahimci demokradiyya domin talaka da shi aka girmama ƙasa kuma idan bai fahimci irin halayen da ya kamata shi ba abun bai yi. muka kafa ta rehe-rehe cikin duka jiha takwas na ƙasar Nijar da wasu gundumomi waɗanda ƙananan gundumomi na ƙasa. Yanzu a takamaimai muna aiki cikin duka jihohi na Nijar da komin-komin waɗanda a cikin ƙasar Nijar. Inda muka ɗauko rahoto muna dibin matsalolin su talaka takamaimai manoma da makiyaya da masu ƙaramar sana'a. Idan suna da matsaloli ga shari'a muna kama musu kan suna wayewa inda yanci nasu yake samu su hiddo shi kuma abinda a yanci na ƙasa su kuma su yi ka kamawa domin ƙasa su samu ta ci gaba don babu ƙasar da aka girmama in ba da talaka ba talaka shi ne umar a ita ƙasa shi ne aka iko saboda shi aka iko kuma in bai fahimci ikon ba kenan abin ba zai tafiya da gaba don haka muka kawo wannan kungiya domin mu kawo tamu gudunmuwa ga talakawa su kan kansu kuma ga ƙasa ma takamaimai saboda kowa ya samu ya san matsayin cikin ƙasa a samu a ci gaba da ayyukan ƙasa. To, sai ga wata magana kuma game da waɗannan mata 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar waɗanda yanzu haka suna ƙasar Saudiya suna cikin wani hali na ukuba tunda waɗannan mata sun hwara aiko saƙonnin muryoyinsu suna bayyana wa jama'a irin halin ƙuncin da suke ciki suna kururuwa suna ihu suna cewa a zo a taimake su a hidda su daga wannan hali. Da warin harko Malam Nasiru yaya aka yi waɗannan mata suka samu kansa a ƙasar Saudiya da sunan aiki? To hakikanin gaskiya ƙasar Nijar tana cikin ƙasashe matalauta na Afirka kamar yadda kowa sani. Kuma mutane suna neman wani bi mafaka inda za su samu ingancin rayuwa inda ya ɗara cikin ƙasarsu. To cikin wannan yanayi mun ka wayi sahiya yau da ɗan lokaci kaɗan muka gani da hannun gwamnati wasu mutane ba cikin garin ya mai kaɗai ba har cikin shahohi na ƙasa duka mutane sun ka kafa wani abu kamar wanda aka ce ma jari hujja suna kwatanta ma mata su kawo takardunsu a kai su ƙasar makka ƙasar saudiya su ta su yi ayyuka domin su samu kuɗi ko su samu wasu abubuwa na tasirin rayuwa tun a lokacin nan muka ja hankalin gwamnati muka ce ma gwamnati a kiyaye ba a ɗauka 'yan ƙasa ana tura su cikin wata ƙasa babu wani takamaiman bincike ko bayani da an 'yan kasa a lokacin da muka yi magana wani minista mai kula da wannan abun ya hoto ya wani bayani wanda bai gamsar da mu ba mu yan kasa amma abin da yau hakikanin gaskiya ake ciki shine su kan kansu waɗanda aka turawa can yau kowa ji kukansu suka cewa ayyukan da aka sa su ayyuka na na tagayyara ayyuka ne waɗanda sun ka ta hankali na ɗan adam ba a biyan su wani abu na kwarai kuma waɗanda sun ka kai su ma musamman da sun kai su ba su ƙara ganin su sai ka ga musamman mata kan kansu manya da yara suna cikin wahala suna koke-koke har suna neman ma yadda za su yi su komo gida alhali kuma babu hanyar da za a komo a gida kamar in mutum ya tayi ya gwammace ma inda ya komo da ta yi mishi to wannan abu ka gani ba yiwuwa a ce babu laihin gwamnati ciki don ɗan ƙasa ga hannun gwamnati yake rayuwar shi ga hannun gwamnati take ambasada na can wa'anda a can makka ba su kula da komi ba san abin da aka yi ba abu ne an ka maida kamar na kasuwanci tsakanin mutane har ma yanzu ba ka iya gane wa ka yin wani abu cikin wani abu sai dai ka shi kukan matan kawai suna tayin kuka aka ce su kan kansu mutanen makkan in an ɗauke ki aiki ana bugun matan ana aikin banza da su ana abubuwa wanda bai kamata ba duka da a yi dan adam dan ya zaka neman abinci to ba haka aka yi ba kenan mu ga ganin mu yau tun da kukan ya zo ga ƙasa kuma gwamnati ta jiya ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin ne wanda za a ɗauka da gaugawa a tsaye da wannan abu ko a gyara abun a yi mai tsari a san wa an ka kai wuri kaza wurin aiki kamar yadda aka yi ko ina ko kuma gwamnati ta ɗauki matakin ne mutanen ga da an ka kai bayan Allah can aka so kamar 'yan kasuwa su yi sana'a da su a maido su cikin ƙasa su komo su ɗauki mutuncin su yi aiki na noma da kiwo wanda mun ka gada na nan ga su samu su ci da rayuwar tunda duk inda kake zamni Allah shi ne ke ci da mutum idan ka tsaye tsaye za ka samu abin da za ka ci. Malam Nasiru me kungiyar muryar talaka za ta yi domin ta taimaka waɗannan mata tunda kungiyar muryar talaka ta ji kukan waɗannan mata. Yanzu kamar yadda kuka kiraye ni haka na samu kira da yawa ga gidan radiyo na talabijin na nan cikin ƙasa wanda suka tambaye mu menene ya kamata mu yi da gaugawa. Yanzu insha Allah cikin satin nan gobe-gobe nan za mu rubuta mu minista mai kulawa da waɗannan abubuwan takarda na su fito a yi ma 'yan ƙasa bayani nina na 'yan Nijar mata waɗanda an ka aikacen suke ciki tunda cikin demokradiyya muke talaka na da inci a musu bayani mutane yau su ya tashi 'yan uwansu na can an ce suna cikin matsala wasu ana wulakantar su wasu basu da wurin kwana kuma alhali an kwatanta musu da wai kamar wata rayuwa ta samu wata hitana kenan dole ne za mu rubuta mu gwamnati wasiƙa ya hito ya yi bayani a san halayen da ake ciki ta mai in ma mutane za a tadda su kai can ƙasar makka su gani kakan da ake ciki tun da kaga ambasada ta makka ba ta yi magana ba kuma nan minista na cikin gida da minista na afar étrangère da minista na kula da yanayin afar social ba su ci komi ba kenan tilas ne gwamnati ya hutu ya yi magana mutane hankalin su ya kwanta ya san kuma ya faɗa mutane takamaimai nina na yaka kokarin yi domin a kawo ƙarshen wanga abu tun da ɗan adam ba za a barin shi kamar dabba ba ko kamar shara shi na wahala yau nauyi ya rataye bisa wuyan gwamnati na 'yan ƙasan nan ko a gyara rayuwarsu can ko su komo cikin gida su yi rayuwa ta kwarai shi ne gimana alheri mu duka kenan bayan kira da zamu yi da mu hitar da sanarwa kuma za mu yi gwagwarmaya za mu rubuta duk inda aka kare hakkin ɗan adam mutane su tsaye tsaye su kama muna domin a samu hakkin wa'annan matan wa'anda a can ƙasar maka suna wahala a samu a kiyaye tunda abun yanzu an fara da buge-buge ana bugun su ko ana korar su ko ana basu kashi ana ta da su ba a san zuwa gaba ba abin kaka zai kasance kenan dole ne za mu ɗauki mu na ƙungiyoyi masu kare hakkin talaka masu kare hakkin adam mu cilasta ma gwamnati ya ɗauki matakin ne a tsaye da wanga abun tunda tare da hannun gwamnati an kawara shi gwamnati shi ya kamata ya sani za a yi a tsaye da wanga abu dole. yawa idan kuka yi iyakacin ƙoƙarinku gwamnati ta ci gaba da kama bakinta gum ta ki cewa komi kuma ta ƙi yin komi a kai me za ku yi. za mu neman shaidu na matan su kansu mai kiran su mu samu shaidu ɗaya biyu ko uku mu isar da kara a gaban kotu mu yi ƙaran mutane waɗanda sun ka kai su in ma akwai hannun gwamnati a ciki lokacin za a gane kenan wa gwamnati ya ba inci na kan matan nan kuma wani yanayi kai musu kenan dole idan muka yi kira goben nan gwamnati bai yi komai ba aka kwana biyu za mu shigar da kara wurin kotu da hujjoji ingantacci na matan nan ana galla za musu kuma dole kasa ta ɗauki wannan yanayi tunda kun san yau cikin duniya duka an hana taka haƙƙin ɗan adam an hana irin wa'annan ayyuka masu zaman bauta ma ana kiran su ayyuka masu zaman bauta tunda mutum bai da inci ko guda babu ka kasar ka kiloluwa dubu dubu kake da kasar ka sai a yi maka walakanci da an ga dama tunda an san baka da inda zaka zo kenan idan magana ba ta maido gwamnati bisa hanya bai dauki matakin ne za mu dauki matsayi mu shigar da kara domin mu samu hakkin wa'annan matan shaito ko kuma wahala da suka samu ta tsaya in Allah yarda To a Facebook da Twitter mun yi tambaya cewa a ganin ku ya za a yi a kawo ƙarshen yadda ake ɗiban mata daga ƙasashen Afirka ana kai su ƙasashen Larabawa suna aikin bauta. Ga amsoshin wasu daga cikin masu sauraronmu. Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika na ji daɗin wannan maudu'i naku na safarar matan Afirka. zuwa kasashen larabawa hadda na turai ma magana gaskiya wannan aikin gwamnatocinmu na afirka ne ya kamata su tashi tsaye akan wannan al'amari ganin yadda za ka ga yaranmu na Afirka yanzu mafi yawanci saboda talauci sun fi karfin iyayensu. Allah shi kyauta amin sako daga sani ɗahiru tudun iya. Kabir Nasir Shema ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Wallahi kun taɓo abin da yake ci min tuwa ƙwarya. Hanyar magance kai mata aikin bauta a ƙasashen Laraba da ma ƙasashen Turai ita ce. Gwamnatocinmu na Afirka su samawa mata tallafin yin sana'o'i. Na biyu a ɗauki mataki ga duk wanda aka kama ya kai wata mace kasashen in har an yi haka to za a iya kawo ƙarshen al'amarin yau da gobe ni dai a nawa ganin wannan duk laifin gwamnatocin kasashenmu na afirka ne domin su ne a aba'isin duk wannan matsala a inda za ka ga mata masu jini a jiki ba su da yadda za su yi babu kuɗin kashewa babu aikin yi rikice-rikice ya raba su da mazajensu ta yaya ba za su tafi ƙasashen larabawa ba domin samun rayuwa mai daɗi da inganci a saboda haka kamata ya yi gwamnatocin ƙasashenmu na afirka su tabbatar sun samar da tsaro a ƙasashenmu inda kowa hankalinsa zai kwanta sannan kuma sai abinci domin sai an cika ciki ake samun damar yin duk abin da za a yi bugu da ƙari ya kamata gwamnatocin afirka su sauye yadda ake gudanar da demokradiyyar afirka domin ya yi daidai da rayuwar 'yan afirka yau da gobe ina tabbatar muku cewa idan gwamnatocin afirka suka yi haka babu macen da za a samu wai da sunan ta tafi ƙasashen larabawa don aikin bauta daga ƙarshe nake fatan allah ya shirya mana shugabanninmu na afirka Allah ya shirye mata masu zuwa bauta ƙasashen larabawa. Mu ma Allah ya shirye mu baki ɗaya. Amin. Dan darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sako daga Yusuf Mega mai Gombawa, jihar Gombe, tsakiyar Arewa maso gabas a Najeriya. To sai sakon ƙarshe na shafin Facebook daga Haladu Muhammad Musa Bajoga. ya ce na farko dai shine faɗakar da iyaye da su kansu mata da ake safararsu sannan yi wa masu wannan safarar hukunci mai tsauri wanda ya haɗa da ɗauri a gidan kaso sannan kyautata harkar ilimin mata kamar ɗaukar nauyin karatun su kyauta tun daga firamare har zuwa university wato jami'a kenan sai kuma idan muka leƙa shafin twitter at voa hausa ni kam a gani na dai mata su kama sana'a inda suke dogara da kansu kuma su cire dogon buri a rayuwarsu at excellency 2014 ya ce at voa hausa mafita ɗaya ce gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu su taimaka su horar da waɗannan mata sana'o'in hannu ta yadda za su dogara da kansu at ahmad underscore bajoga ya ce at voa hausa a gaskiya ya kamata gwamnatocin ƙasashen su da wata doka mai tsanani akan duk wanda aka samu da hannu a cikin abin at m giyawa ya ce at voa hausa shugabannin mu na afirka su tashi tsaye wajen taimakawa mata musamman zawarawa wajen ba su aikin yi wannan ne kawai mafita at usman underscore manuka ya ce at voa hausa ta hanyar jin tsoron Allah ga masu hannu da shuni da ma shugabanni da su tallafa musu jari ko ayyukan samun kuɗi don dogaro da kai. Sai saƙon ƙarshe na Twitter at Jibrin 2016 ya ce at VOA Hausa a nema musu aikin yi a ƙasarsu. kayan mu ci gaba dole in karanto wannan abubakar rabiu dangoje ya ce gaskiya gwamnatin niger ta zubar mana da mutunci amma ta duba ta gani masu saurare yanzu ga na'i kara ikon allah da labarin dan iya yau da wuri-wuri na je gidan ɗan iya cikin nishaɗi da ganina ya ce wai na me mutane suka ɗauki kuɗi na ce a'a ai kai ma ɗan iya kasan akan neme su ne kawai don jin daɗi shi yasa ma duk wanda ya tara su sai ka ga yana ta faɗi ɗan iya ce dakata na ikara kar ka cika ni da kauɗi kasan ziyara ta zuwa jamhuriyar Nijar na shiga kurɗi kurɗi kuma babban dalili na na maka wannan tambaya akan tasirin kuɗi shine yadda iyaye a ƙasar ke barin 'ya'yansu su yi aikin bauta mahukunta a wasu ƙasashe saboda rudi. A Saudiya ma na ji an ce haka yaran na Nijar ke ayyukan wahala masu matukar raɗaɗi. Shi yasa nake ganin dole ne a yi wa iyaye da kuma gwamnatin ƙasar ta Nijar gargaɗi. Na ce a lallai dan iya gaskiya mu na Nijar dinnan na buƙatar ɗauki. Musamman ganin masu irin wannan ganganci rayuwarsu fa suke sarayarwa kawai da sunan neman kuɗi. Dan iya ce to ai wannan nema ainihin dalilin da yasa kaga abin yana ta ban mamaki. domin ta yaya ne mutum zai sayar da 'yancin shi ya koma bawa ta yadda zai dinga ayyukan wahala kamar wani jaki saboda aina ma ji muryar wata yarinyar da ke irin wannan bautar zamani a saudiya tana taraki kuma an ce iyayen yaran nan ne ke cusa su cikin wannan mummunan tafarki sannan ita kuma gwamnatin jamhuriyar ta nijar tana gani ta gaza ɗaukan mataki ta bar 'yan ƙasar da hakkin su ke kanta suna ta gantali da galbaro kamar wasu tumaki sannan gashi ba dama 'yan 'yan kasar su yi magana saboda an tauye musu 'yancin da za su iya buɗe baki kai abin dai babu daɗin ji babu daɗin gani kamar wani wasan kwaikwayo ko kuma in ce labari irin na mafarki na ce to in ko haka ne gaskiya ɗan iya ofishin jakadancin Nijar na ƙasar ta Saudiya fa yayi bacci dan na ji wasu 'yan ƙasar sun ce ai ofishin jakadancin na gani ake wannan zalunci saboda ba ma ya kula da kukan 'yan ƙasar na Nijar da ke cikin wannan kunci kaga ɗan Nijar Nijar na bauta gidan larabawan Saudiya da sunan neman na abinci, kuma idan an sanar da ofishin jakadancin na Nijar a Saudiya sai ya buge da dogon Faransanci, su kuma iyayen yaran saboda tsabar ganganci jahilci ko ku in ce gidadanci, su manta Allah ne mai rabon arziki kuma shi yake barin mutum cikin talauci. Shi yasa ma suka gwammace su lalata rayuwar 'ya'yan nasu ta hanyar siyar musu da 'yanci, duk ko da ike masanan duniya sun yi ittifaƙin cewa da asarar asarar 'yanci gara rayuwa cikin talauci wato batun wulakanta yaran nan na Nijar a kasashen duniya musamman ma dai kasar ta Saudiya sai mu ce gashi nan gwanin ban takaici dan iya ce to Allah dai ya sa tun kafin ma wannan lamari ya kara dumama mahukuntan jamhuriyar na Nijar su ɗauki azama su yi gyaran gintsa wannan mummunan lamari tun daga ƙasa har sama saboda yanzu dai kam sun riga sun nuna halin ko in kula babu ko tantama su kuma iyayen yaran da ke bautar da su a ƙasashen waje saboda tsabar kwalama sai su gane rayuwar 'ya'yansu ce kawai suke jefa ta cikin rigima saboda wahala kawai suke yi wajen yi wa wasu hidima kuma ba komai ke kawo wannan ba illa rashin godiya ga Allah da tsabar haɗama don haka yanzu ya zama dole tun daga yaran da ke shan wannan bauta da iyayensu har da gwamnati su dawo su zauna don su yi nadama idan ko ba haka ba to su sani fa a kansu ne duniya za ta yi ta gulma. kun ji ɗan iya da labarin abin da ke faruwa a jamhuriyar Nijar. Hmm. Kuma idan Allah ya kai mu Juma'a ko za mu eh. tattauna sosai akan wannan. Kuma hmm. muna da sauran muryoyin matan nan waɗanda watakila ma sai mun tankaɗe mun rairaye hmm. saboda ba duka za mu iya sawa ba don kamar kin ga wannan shi aliyu da wanda ya ji ya ce subhanallah wala wannan matar ta bani tausayi gaskiya ya kamata gwamnatin nijar ta gaggauta ta kai musu agaji to Allah ya sa su da fatan gwamnatin Nijar kuma za ta ɗauki mataki saboda mm. duk ƙasar da ta ci gaba ƙasa da ta ci gaba zuwa na nan ƙasa Amerika ne na san ƙasar da ta ci gaba za ki ga tana ɗaukan 'yan ƙasanta da muhimmanci mutum ɗaya zai ta hatta cikin mm. fasfot ɗin ba Amurka za ki ga abin da aka rubuta wanda ke ɗauke da wannan fasfo in yana buƙatar taimako a taimaka mishi a duk inda yake don mai mu 'yan afirka mu ba za mu kula da mutanenmu ba mm. sai mu ba su ta cin masu iyakacin shirin kenan a madadin kowa da kowa sai gobe idan allah kai mu Afirka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su BOA ba sa